Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington gundumar Columbia ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 25 da mita 49 da 60 da kuma da 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5. da kuma gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma muryar arewa da dukkan dukkansu a kan zangon fm a ƙasar ghana ana iya tsauraro ta alfa rediyo da ke birnin kumasu duk kuma lokacin da ake so za a iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai Ali da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da wannan shirin ga kanin labarai. Shugabannin kungiyar tarayyar Afirka sun yi alkawarin ƙara ƙamin yaƙi da ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi a nahiyar. Hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙalubalanci nahiyar Turai kan matakan da take ɗaukawa game da kwararar bakin haure. shugaba trump ya isa birnin brussels inda zai haɗu da mambobin ƙungiyar tsaro ta nato da yake yawan suka to kanin labaran kenan bayan kun gama shan labaran duniya yau laraba 11 ga watan yulin shekara ta 2018 muna da rahoto a kan ziyarar da wani jami'in ofishin jakadancin amurka ya kai jihar plateau inda yake cewa they risk their to save more than 400 people. 400 people are alive because of two peacemakers. ya sun sa rayuwarsu cikin haɗari don su ceci fiye da mutane 400 mutane 400 sun tsira saboda waɗannan shugabannai masu son zaman lafiya mataimakin shugaban ofishin jakadancin amurka a najeriya kenan hukumar zaɓe ta ce ta rarraba kayayyakin zaben gwamnan jihar ekuti da za a yi a ranar asabar idan allah ya kai mu sa'annan kuma Jam'iyyar APC a jihar Niger Najeriya ta ce ta damu matuƙa ganin sunayen wasu masu riƙe da mukaman siyasa daga jihar a cikin jerin sunayen waɗanda suka kafa sabuwar ƙungiyar Reform APC. To, kada kuma a mance kamar kowace ranar Laraba, za mu gabatar muku da demokradiyya a yau. To jama'a assalamu alaikum. Shugabannin kungiyar tarayyar Afirka da suka yi taro a Mauritania makon da ya gabata sun yi alkawarin ƙara ƙaimi wajen yaƙar ƙungiyoyi masu tsauran ra'ayi a nahiyar musamman ma a yankin Sahel. Wannan alkawari na zuwa ne bayan wasu hare-hare da ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi suka kai a wasu ƙasashen yankin Sahel. Ciki da wani hari da ya halaka sojojin jamhuriyar Nijar goma a kudu maso gabashin ƙasar da wani hari a kan kwatakwatar rundunar haɗin gwiwar ƙasashe biyar da ke yaƙi da masu ikirarin jihadi ta g5 sahel da kuma wasu hare-hare biyu da suka auku a mali sai dai wasu ƙwararru sun yi gargaɗin cewa da wuya ƙungiyar ta au ta iya ƙara asasa ƙarfin rundunar haɗin gwiwar ta g5 sahel wacce aka kafa a bara a wani labari mai nasaba da wannan wasu mata masu riƙe da manyan mukamai sun yi kiran neman ƙarin tallafi daga ƙasashen duniya domin a taimakawa mata da 'yan mata su tsira daga matsalolin rikice-rikice da ayyukan ta'addanci da rashin ci gaba da ƙasashen yankin sahel ke fama da su minista harkokin wajen sweden da mataimakiyar babbar sakataren masu ɗinkin duniya da wakiliya ta musamman kan harkokin mata zaman lafiya da tsaro ta ƙungiyar tarayyar afirka ne suka yi wannan kira bayan da suka kammala wata ziyarar haɗin gwiwa da suka kai a jamhuriyar nijar da chadi inda suka haɗu da mata daga ɓangarorin al'umma daban-daban hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce akwai buƙatar nahiyar turai ta ɗauki ƙwararren matakai kan matsalar kwararar 'yan gudun hijira ba wai kawai ta naɗe hannayenta ta sa ido kan ƙasashe wato ƙasashe kaɗan suna ƙoƙarin magance wannan matsalar ba da kuma ababen da ke haddasa kwararar 'yan gudun hijirar a makon da ya gabata kungiyar tarayyar turai ta ɗauki wani mataki na bai ɗaya wanda ya mai da hankali kan samar da wata cibiya a arewacin afirka domin tantance masu neman mafaka da ke tserewa yankunansu saboda rikice-rikice da waɗanda ake musgunawa da kuma 'yanci rani fatansu dai shine wannan mataki ya sauƙaƙa kwararra 'yan gudun hijira da suke ɗunguma zuwa ƙasashen da ke gaba-gaba kamar su italiya wacce take fuskantar matsin 'yan adawar siyasa lamarin da ya sa take juya aka kwale da dama dauke da masu neman mafaka zuwa wasu yankunan a jiya talata wani babban jami'i mai magana da yawon shugaban hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya william splenda ya ce majalisar tana kokarin ta ga an raba ɗawainiyar 'yan gudun hijirar da kuma rage hadarin tsallaka tekun mediterranean a cikin kwale mara inganci mai cunkoson jama'a shugaba trump ya isa birnin brussels inda a nan ne hedikwatocin kungiyar tsaro ta neto da kuma ta tarayyar turai suke waɗanda duk bangarori ne biyu da shugaban na amurka ke ci gaba da yin hannun babbar riga da su a jiya talata trump ya soki kungiyoyin biyu inda a shafinsa na twitter ya fito karara yana kira ga mambobin kungiyar neto da su kara kuɗin karo-karo da suke bayarwa na tsaron ƙawancen kungiyar wanda ya kasance mai mahimmanci ga ƙawancen dakarun ƙasashen yammaci tun bayan yakin duniya na biyu cikin watanni goma sha bakwai da gwamnatin trump ta kwashe tana mulki shugabannin nahiyar turai suke ta nuna damuwa da fushi kan yadda trump yake sukar su amma kuma suke takatsantsan wajen sukar shi a fili amma kuma hakan ya sauya a jiya talata a daidai lokacin da shugaban na amurka ke shirin yin wannan tafiya zuwa ƙetaren tekun atlantika a wani martani da shugaban gudanarwa na ƙungiyar ta tarayyar turai donald tusk ya mayar ya ce ya ke amurka ki rungumi ƙawayenki hannu biyu domin waɗanda kike da su a matsayin ƙawaye ba su da yawa yana mai cewa al'adar rasukan nahiyar turai a kulle yomin ba hanya ce mai kyau ta tafiyar da ƙawaye ba a lokacin da aka tambayi shugaba trump kan me zai ce game da kalaman na tusk sai ya ce amurka na da ƙawaye da dama kawai dai ba za mu bari ana kwara mu ba ne ƙungiyar tarayyar turai ta jima tana kwara amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo na ci gaba da nuna matsin lamba ga iran tare da yi mata gargaɗin cewa za ta ɗanɗana kudarta bayan da hukumomin tehran suka yi barazanar katse hanyoyin jigilar mai a yankin gabas tsakiya a jiya talata pompeo ya isa brussels inda ya tsara zai yi wasu jerin taruka a gefen taron kungiyar tsaro ta neto domin ya tabbatarwa kawayen amurka cewa iran ba za ta yi nasara ba gabanin zuwansa brussels a jiyan pompeo ya kai wata takaitacce ziyara a haɗaɗɗen daular larabawa inda ya ce amurka ta himmatu wajen tabbatarwa shugabannin iran cewa irin ɗabi'un da suke nunawa ba za su haifar mata da sakamako mai kyau ba a makon da ya gabata ne shugaban iran hassan rouhani ya barazana cewa za su katse hanyar da ake safarar man ƙasa da kasa da ake bi da shi ta mashigin hormuz idan har amurka ta ci gaba da yunkurin tilastawa dukkanin ƙasashe su daina siyan manta wani hari da ake kyautu zaton na kuna bakin wake ne da aka kai a wajen wani gangamin siyasa arewa maso yammacin pakistan a jiran jiya talata ya halaka akalla mutum sha hudu ciki har da wani dan takara mai neman kujerar majalisar lardi harin ya har ila yau ya jikkata wasu mutum 45 a cewar 'yan sanda da shaidu bam ɗin ya tashi ne a tsakiyar fashawar babban birnin lardin kaibar faktunkwa a daidai lokacin da harun belur wanda harin ya ritsa da shi ke shirin gabatar da jawabinsa a gaban gangan magoya bayan jam'iyyarsa ta awami national party wacce ba ruwanta da addini ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan hari wanda ya auku makonni biyu kafin a yi zaɓuka majalisar dokokin ƙasa na majalisar larduna a ƙasar ta pakistan labaran duniya kuka gama ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wakiliyar sashen hausa zainab babaji ta aiko mana da rahoto a kan ziyarar da mataimakin shugaban ofishin jakadancin amurka a najeriya david young ya kai jihar plateau bayan kashe-kashen da aka yi a wasu sassan jihar inda yake cewa I'm here to learn about the what's going on with the cycles of violence and what we can do to help be a partner to help prevent these cycles of violence difference for peace. Mr. Young ya fara ne da cewa na zo nan ne don in fahimci abin da ke faruwa na yawan tashin tashina da ke aukuwa da kuma yadda za mu haɗa kai mu taimaka wajen hana tashi-tashen hankula, mu taimaka wa waɗanda rikicin ya ritsa da su, mu kuma samar da wasu sabbin salon tabbatar da zaman lafiya. Na tambaye shi ko me ya gane wa idonsa a wuraren da ya je? My heart just goes out to the people who were affected in Barkin Ladi. Ya ce na ji takaicin abin da ya faru a Barikin Ladi. Mazaunan wannan karamar hukuma sun yi asara mai yawa. Ya ce ya gana da wasu da ke gudun hijira a wata majami'a abin tausayi ne. Kaga yara ba sa makaranta sun gudu don su tsira da ransu. Ba abinci, ba magani, ba ban ɗaki. Yanayi ne mai matukar wahala. ya ce su a ofishin jakadancin amurka sun yi allah wadarai da yadda wasu ɓata gari za su ɗau bindiga da adda suna kai farmaki wa mutane Mr. Young ya yaba da matakan da wasu limaman addinin musulunci biyu suka yi wajen kare wasu mabiya addinin Krista daga hallaka. They risk their lives to save more than 400 people. 400 people are alive because of two peacemakers. Ya ce sun sa rayuwarsu cikin haɗari don su ceci fiye da mutane 400 Mutane 400 sun tsira saboda waɗannan shugabannai masu son zaman lafiya. Ya ce ƙasar Amurka ta ba da tallafi da dama wa ƙungiyoyin da ke aikin samar da zaman lafiya, inda ya jaddada cewa zaman tattaunawa da shugabannin addinai da na al'umma da ɗaukan matakai da zarar an hangi take-taken tashin hankali za su taimaka kwarai wajen samar da zaman lafiya. Nigeria needs to really invest even more in law enforcement. Mr. Young ya ce kamata ya yi Najeriya ta dukufa wajen aiwatar da doka samar da 'yan sanda da horar da su da tabbatar da cewa an ba su kayan aiki da albashi don su gudanar da aikinsu na tsaron lafiyar mutane. ko ziyarar ta kasar amurka za ta yi tasiri wajen wazar da zaman lafiya sunana sani suleiman ma'aikaci kan samar da sulhu da sasanta zaman zamantakewa na zaman lafiya tsakanin al'umma lallai wannan ziyara na shi jakada ziyara ce ta karfafa gwiwa domin shugabanninmu musamman shi gwamnan jihar plateau da ma sauran hukumomi na najeriya suna buƙatar irin wannan karfafawan don su fahimci cewa akwai ƙasashen duniya da suke da fatan alherin cewa a samu kan zare gurin warware wannan matsala sunana barista yakubu salabawa kuma lauya ne mai zaman kansa abin da nake so mu fahimta a matsalar najeriya sai mu 'yan najeriya muke da mafita da kuma muke da hanyar da za mu kawo ƙarshen masifar nan da bala'in da ya hau a ƙasanmu. zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria zauna lafiya al'umma ta kasa ta To ranar Asabar idan Allah ya kai mu sha hudu ga wannan wata za a yi zaben gwamna a jihar Ekiti. Kuma wakilin sashen Hausa Hassan umaru Tambuwal ya aiko mana da rahoton cewa. Hukumar zaɓe mai zaman kanta INEC ta bakin ta na mulki Dr. Muslim Omolake ya ce sun shirya wa zaɓen gwamnan a jihar Ekiti. We have deployed them and animal sensitive materials to all the second local government eh, areas. We have trained them over 11,000 eh, adult staff who are going to serve. Dr. Muslim Omolake ya ce sun rarraba kayayyakin aiki a ƙananan hukumomi sha shidda da ke jihar Ekiti kamar su GAM, takardun cikawa, rajistar masu zaɓe da dai sauran sauransu. Kana sun horar da ma'aikatan wucin gadi sama da dubu goma sha ɗaya waɗanda za su yi ayyukan zaɓen. Election is going to take place in uh, 2,195 polling units. Dr. Omolake ya ce za a yi zaɓen a mazaɓu 2,195 ya ƙara da cewa hukumar zaɓe ba za ta yi mirsisi a zaɓen gwamnan na jihar Ekiti ba, don hukumar zaɓen za ta yi sahihin zaɓe. A nashi jawabin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ta bakin mataimakin kwamishinan 'yan sanda Mr. Abayomi Sogole ya ce 'yan sanda ba za su mara ma kowa ba za su yi aiki na tabbatar da tsaro. The police will remain neutral, the police will not be partisan and the police will protect everybody willing to participate in the election. The police will protect your votes and make sure your vote counts. Alhaji Ibrahim Idris ya ce 'yan sanda za su tsaya a kan gaskiya, 'yan sanda ba za su sanya hannu a siyasa ba, 'yan sanda za su kare duk mai son ya jefa ƙuri'a, 'yan sanda za su kare muku ƙuri'unku kuma ƙuri'unku su yi amfani. Speto janar na 'yan sandan Najeriya Idris ya yi gargaɗin korar duk wani jami'in 'yan sanda da ya bar aikinsa ya yi shigar sharo ba shanu a cikin siyasa, su ko 'yan siyasa irin su Chief Tayo Olatubosun na jam'iyyar APC da Mr. Jetin Ade Adebayo na jam'iyyar PDP sun ce sun shirya wa zaɓen na gwamnan jihar Ekiti. We are very prepared. We as a party we are ready. Jami'an 'yan sanda sama da dubu talatin ne aka jibge a jihar Ekiti domin tabbatar da tsaro a lokacin zaɓen gwamnan kuma akwai wasu jami'an tsaro daga rundunonin soje, civil defense, custom, immigration da su ma aka a jihar Ekitin domin tabbatar da tsaro. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan, to daga can jihar Naja kuma wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoto cewa jam'iyyar APC a jihar ta nuna damuwa akan ganin sunayen wasu 'yan jam'iyyar daga jihar a cikin sunayen waɗanda suka kafa Reform APC. A wani taron manema labarai shugaban jam'iyyar APC a jihar Niger, Injiniya Muhammad Imam ya ci ganin sunan ɗan majalisar dattawa sanata David Umaru da kuma ɗan majalisar wakilan Najeriya Lado Sulaja a sabuwar jam'iyyar ta RAPC ya zo masu da mamaki. Sakataren tsare-tsare na APC a jihar Niger Ismaila Modibo ya yi ƙarin haske a matsayin matsayinsu. A mataki na farko da muka ɗauka shine an ba su dama su gaggauta ƙaryata sa sunansu a wannan cikin wannan sabuwar jam'iyya da ake ƙirƙira na 'yan tawaye. In har suna ciki to su gaggauta ƙaryatawa. In kuma har ba su ƙaryata ba da sauransu to mun tabbatar suna ciki kuma jam'iyya za ta ɗauki hukunci yadda ya dace. ko da yake dai ƙoƙarin jin ta bakin sanata David Umaru ya ci tura, to amma na samu nasarar samun Honorable Lado Sulaja ta wayar salula. amma yanzu gaskiya ni na kasar India ba abin da zan cewa sai na dawo sannan ji ne da ita jam'iyya za ta ce. Kana tare da ita sabuwar jam'iyyar APC wato RAPC wadda Buba Galadima ke shugabanta koko. Ni dai a yanzu magana ki ga muka ni ko jam'iyyar APC ne a yanzu. to baka tare da wancan bangare na buba galadima kenan to fa so kamar da na gaya maka wannan al'amari wanda sai mun dawo gida tukuna mun ga abin da ke faruwa sa'annan zan iya magana da yadda suna na ya shiga ciki jigon APC a jihar Niger Abdulkadir Ahmadu na Huntuwa ya ce ballewar su buba galadiman bai dame su ba cin hanci da rashawa da aiki a kasar nan ne da gwamnatin nan ba ta so shine ba su so shi suka koma can suka yi kungiya suna nema su kada wannan gwamnatin kuma ba su yi da tsara ba Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Mun gode Mustapha, kada a mance, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne lokaci ya yi da sahabu Imam Aliyu zai gabatar da demokradiyya a yau. Demokradiyya a yau. Cikin shirin haɗakar jam'iyyun siyasa ƙarƙashin jam'iyyar PDP za ta yi tasiri a zaɓen 2019 a Najeriya? Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Yama masu aron masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A ƙarshen makon da ya wuce ne jaridar Vanga ta Najeriya ta buga labarin cewa jam'iyyun PDP da SDP da ABGA da wasu jam'iyyu 39 sun amince za su fidda ɗan takara ɗaya domin su tinkari shugaba Buhari da jam'iyyar APC a zaben ƙasar da za a yi mai zuwa. Jam'iyyun a wata ruwaya sun ce za su kira kansu CUPP wato Coalition of United Political Party da Turanci. Sai dai a daren jiya talata tashar talabijin ta Najeriya NTA ta ba da rahoton cewa ashirin daga cikin waɗannan jam'iyyun sun tsame kansu daga cikin wannan hadakar suna cewa an ari bakunansu ne aka ce albasa. Ga dai shimfiɗar da Nasiru Adamu Hikaya ya haɗa mana. Jam'iyyun sun samu mara baya daga zauren jagororin siyasar Arewa da suka ce suna mara musu baya. Tanko ya sai yana kan gaba da dattawan. Game dai da shugaba Buhari da gwamnatin su na riga na faɗa abin da zan faɗa yau fiye da shekara uku. An nana ta an nana ta ba zan sake faɗa wani sabo ba. Dalili shine lokacin da na faɗa ai zagi na ake. Wani da yana da dama da ina tafiya zai zo ya ni. amma da yake kamar yadda na karanta ma da aya na yi haƙuri na yi jihuri ba gashi da suke da ganin laifina yanzu kuma su suke yabba mun ba to saboda haka wannan haɗaka ita ce za ta ba da dama jama'a ƙasar nan su ga wata tafiya wacce take da alama za ta iya nasara su mara mata baya. Shin me za su ce ne game da farin jinin Buhari musamman ma a yankin Arewa? Dr. Umar Ardo shine sakataren jagororin siyasar Arewa. Da ne ake son Buhari. Ai ba wanda ya kani son Buhari ai. a daɗin shi ya sani ya yi sau ɗaya ya faɗi ya yi sau biyu ya faɗi ya yi sau uku ya faɗi ya kuka da hawa ya ce ba zai sa ka yi ba ni ne na same shi na ce ranka daɗi ka sa ka yi ka yi haka ka yi haka ka yi haka ka bar ni mu wannan kuma ya ce dokta zukai na yi kuma yana jami'a dawa jami'an pdp amma daga zuwan shi ya nuna bai san mu ba daga ya zo ya ce ba shi ba na kowa ba daga sali ya jefar da mu to in ba kai na kowa ba ta ya kowa za su kasance da kai wato shi yasa dokta umar abdu ake cewa watakila rashin jawo ku a jika da rashin samun kuɗi ne yasa ke ɗaukar irin wannan no rashin jawo mu a ciki mu ma mu taimaka na gyaran ƙasa shi yasa muka yi ba wai don kuɗi ba a shugaban ƙasan ba a biyan shi ne ba kan kuɗin gwamnati yake zama ba ba kan kuɗin gwamnati yake zuwa eh, ya ci abinci da asibiti da kome ba ai ana biyan shi ya kawo mu mu ma mu yi mu bada koi gudu ma mu a biya mu yaƙi ta ya za mu bi shi ai babu bin shi billahi lazzi APC dai ta bakin mataimakin shugabanta na Arewa maso gabas Mustapha Salihu ta ce bata yi mamakin yan adawar ba don dama sun yi hamayya da Buhari a 2015. Wayannan fatin wanda suna existing ne kawai a paper kana da certificate ɗinka na cikin ɗan briefcase ɗinka kana yawo da shi ba za su ba mu tsoro ba. Na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano ya suke fasara hada-hadar siyasa a Najeriya ƙasa da shekara daya kamin babban zaben ƙasar. Hada-hadar siyasa a Najeriya tana ta daɗa bayyana da tabbata cewar Um, magana ce ta makomar ɗaiɗaikun 'yan siyasa a madadin makomar ƙasa um, kusan babu wani lokaci a tarihin najeriya wato da ya bayyana ƙarara cewar mafiya yawan 'yan siyasar najeriya uh, sun fi damuwa da makomar su ne a ƙashin kansu a siyasance akan masalahar ƙasa kaman wannan kara. To, um, wannan karon wani abu da ya fito da alama kamar abin da ya faru a 2015 kamun zaɓe shi ne labari da ya fito ƙasa da mako ɗaya yanzu cewa a jam'iyyar pdp da wasu sauran ƙananan jam'iyyu ha 41 ne ko kusan haka sun samu hmm. fahimtar juna sun ce sun haɗa kai wuri guda saboda su fitar da a 'yan takara guda-guda a duk inda ya kamata saboda su fafata da jam'iyyar apc shin ya kuke kallon wannan ikirari da suka yi wato abu biyu ba a yi la'akari da shi game da wannan yunkurin dunkulewar jam'iyyun ce za su yi kawance abu na ɗaya su waɗannan ƙananan jam'iyyun da suka amince su yi kawance da pdp sun yi ragon azanci sun rusa ɗaya daga cikin jigajigan manufa na samun jam'iyyu da yawa a ƙasa domin su ake yi yayin da ɗan ƙasa suka ji jam'iyya ta ɗaya da ta biyu ba su musu daɗi ba zama suna da ta uku da ma ta hudu don haka da dunkulewa suka yi a junansu domin su yi ƙoƙarin kauda pdp da apc da ya fi musu hikima da fasaha da kuma wato inganta demokaradiyyar a kan su ce za su bi wata jam'iyya su mara mata baya. Abu na biyu mm. wato shine idan PDP ta ci zaɓe za ta haɗiye su idan ta faɗi za su faɗi tare kuma kafin su sake wani yunkuri su tasiri zai ba su mamaki kuma za ka iya kara da abu na uku cewar kamar ba su yi la'akari da tarihin wato siyasar najeriya ba na wannan haɗakar aƙalla a jamhuriya daga cikin jamhuriya uku da aka yi wannan yunkurin sau biyu ana ba a kai gaci don haka idan ka ɗauki yanzu wannan yunkurin nasu ya fi kama da abin da aka yi a jamhuriya ta farko wanda bai nasara ba da wanda aka yi a jamhuriya ta biyu wanda bai nasara ba bai yi kama da da abin da ifara a dubu biyu da sha biyar ba to abubuwan da suka auku a ƙasar a dubu biyu da sha biyar har suka haifar da canji yanzu ba su ne ba a ƙasa saboda haka ba lallai ita ce a fahimta ta waɗansu daga cikin waɗanda suka taimaka a kai waccar dunkulewar ko kuma narkewar suna daga cikin waɗanda mm. suke a fusacin kana ji sun koyi darasi sun koyi wani abu da yadda aka yi waccar haɗakar suna iya nanata ta a wannan karin su samu nasara sai nake ganin kamar ba su koyi babu wani darasi da suka koya wato a pdp sun fasa pdp ne domin wato sun hango za ta faɗi a zaɓe sannan kuma ba su ne suka gina apc ba apc ta riga ta samu apc ta ribaci wannan tawayen da suka yi pdp ta gayyace su suka shigo kuma da suka shigo za ka iya cewa su suka fi rabauta da shigowar fiye da da taimakon apc ya kuke kallon wannan wannan bijirewar daga wannan bangaren kuma menene karfinsa alamu ne na cewar dai kansu suka sani kansu suke nema makoma saboda kada ka manta sai da suka fara baiwa apc sharaɗi cewa in ba a son su fita to a ba su abin da ake kira a turanci automatic ticket ma'ana a yadda cewar duk wani mai sha'awar su a jam'iyyar kada inuna ba za a yi zaben yar cikin gida ba. Shin Dr. Duka ya kake ganin ita jam'iyyar APC take tunkarar wannan matsala da ta kunno kai a cikin jam'iyyar? Eh, wato yadda suka tunkare ta tun farko wato um, akwai rauni ba su yi abin da ya kamata na su rike 'ya'yansu ba ah, sannan kuma yanzu ba su iya fito da wani abu wanda zai rarrashe su su dawo ba ah, don haka zai fitar wannan fitar tasu zai iya janwo wa apc asara mai yawa ko da kuwa ba a iya kare ita wanda ban yi zaton fitar kadai za ta janyo gwamnatin apc musamman a tarayya ta faɗi ba sai ka duba wasu abubuwan da yawa tukunna daga ciki sai inda suka koma din sai an ga wa aka sayar takara wanda za a iya uh, gwada kwanci da shi ne sannan sai an ga me gwamnatin apc a tarayya ta yi daga yanzu zuwa dab da zaben na ayyuka ma ga al'umma kawai da kuma gamsar da su cewar ci gaban shugaba Muhammadu Buhari a mulkin ya fi canja shi alheri amma ko me zai je izo ko da shugaban Muhammadu Buhari ya koma tabbas APC za ta rasa gwamnoni da yawa za ka rasa 'yan majalisa da yawa. Masu haro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Nasiru Adamu Hikaya da Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Solomon Abo wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. Yanzu dai nan misalin karfe ɗaya da kusan rabi na dare ne a agogon Washington DC. Ga takaitattun labarai kafin mai sallama. shugabannin kungiyar tarayyar afirka da suka yi taro a mauritania a makon da ya gabata sun yi alkawarin ƙara ƙaimi wajen yaƙar ƙungiyoyi masu tsoron ra'ayi a nahiyar musamman ma a yankin sahel wannan alkawari na zuwa ne bayan wasu hare-hare da kungiyoyi masu ikirarin jihadi suka kai a wasu kasashen yankin sahel ciki har da wani hari da ya halaka sojojin jamhuriyar niger goma a kudu maso gabashin kasar da wani hari akan haikwatar rundunar haɗin gwiwar kasashe biyar da ke yaƙi da masu ikirarin jihadi ta g5 sahel da kuma wasu hare-hare biyu da suka auku a mali hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce akwai buƙatar nahiyar turai ta ɗauki ƙwararren matakai kan matsalar kwararar 'yan gudun hijira ba wai kawai ta naɗi hannayenta ta sa ido ga ƙasashen da suke sauran yankunan ba akan cewa su kaɗai za su ɗauki nauyin wannan ɗawainiya shugaba trump ya isa birnin brussels inda anan ne hedkwatocin ƙungiyar tsaro ta neto da kuma ta tarayyar turai suke waɗanda duk ɓangarori ne biyu da shugaban na amurka ke ci gaba da yin hannun babban riga da su masu sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan a madadin sauran abokan aiki ni jummai ali nake gayyatar ku domin sauraron wani shirin da za mu gabatar da hantsi misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya insha Allah.